والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى علي الطيبين وأزواجه الطاهرات وعلى أصحابه الذين كانوا أبقى هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وعلى من تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله barka da zaki, haduwan wa wannan masallaci bai albarka masjidu tasahila aqida wan dikolokos a nan mai maiduguri ah, yau wata bakwai ga wata ramadan na shekara ainihin 1440 wanda ya yi daidai da goma sha biyu ga watan biyar ta shekara ta 2019 na miladiya yayin da muke gabatar da tafsirinmu na wata ramadan tsakanin bayan sallar la'asar a kullum jiya malam ya jawo ya yi wallazi na amanu za ta dayan tun bidan ila ajalin musamman malam mai mai kyamun ayan nan duk da tana da sau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارا حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب وشهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya yana ba da ainihin hukunce-hukunce da ladabba waɗanda suka dace a lokacin da muke yin mu'amala ta kuɗi. abubuwan da ya kamata mu bi saboda girman hakkin kuɗi a nan Allah yake cewa ya yi ballazi na amano iza ta dayantum ya waɗanda suka yi imani wannan nida sai aka soma da ainihin waɗanda suka yi imani don a nuna ma muhimmancin wannan matsaloli da ke cikin wannan batun idza tadayantum bidainin idan kuka yi mu'amala ta kudi fa'ala ni in so in baka kai kuma in ce zan siya kai kai da zaka sai da mu ko kuma in nema bashi a wajen ka kai kai da zaka bani idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman ya zanto ya zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne da aka ajiye anan shi ya za zaka ga cewa kusan jumhurin malamai ba su gamsu da ainihin al'ajal al-majhul lokaci wanda yake majhul ba sananne ba ba ne ce, ba ni bashi yaushe ne babu lokaci sai yadda Allah ya kawo kasuwa ba zai yi ba wannan majhul ne ya zanto a yi aiki da ainihin kwanaki ko sati ko a ce sati biyu sati uku ko kwana goma ko a yi amfani da watanni wata uku wata biyu ko a yi amfani da sana nan da shekara guda in sha'allah zan daida don sabida wasu girman kudin dole zai kai ba yanzu misali waɗanda suke mu'amala na bashi na miliyan uku goma ashirin talatin wayannan za su iya ajiye ba kusan mashakarar ma su ce zai yi shekara maida ila ajalin musamman wannan kusan jimhunan malamai ba su gamsu da ajal wanda yake bayi da tabbas ba kamar misali mota ta ta kai kaya zuwa cani in allah ya sa mota ta dawo lafiya to ba a gamsu da wannan ma ba kusan jimhunan malamai ko idan aka girbe amfanin gwana duk wayannan kusan jumhur ba su gamsu da wannan wanda kuma in kuka duba maza na malikiya su sun gamsu da irin wayannan idan kafila idan ta dawo ko kuma idan lokacin hasad ko hasad din yayi waɗannan dukkanin su sun gamsu da wannan to ila ajalin musamman faktubuhu Allah ya ce ku rubuta saboda amfanin rubutu babu kokonto dan yanzu nan zaka ci bashin mutane gobe kuma a ce ka mutu ana dawowa za a ba a ce da Allah yana bin baban ku bashi kaza ko babanku ya ci bashi kaza sai ka ji magana za su ce mu ba mu sani ba ina shaidu babu shaidu me kake da a hannu wanda zai tabbatar cewa kana bin wannan mamacin bashi babu a hannunka karshe sai kun je kotu za ku je ku gurfana gaban alkali hakki ne na alkali ya yi bincike ya gani kai da kake wannan da'awa ka nemo shaidu bayan ka zo ka tabbatar da shaidu za a ce a tabbatar da yaminul qada sai an ba baka yanzuwa amma wayannan duka inda da shaidu da rubutu da ake bi da za a rage da dama cikin matsaloli da gingimu da ake samu a tsakanin mutane a dalilin bashi wal yaktub bainakum katibun bil a samu wani marubuci ya rubuta bisa gaskiya bisa adalci a tsakaninku wannan wanda zai zo katib wani marubuci ne wanda zai zo to wannan marubucin kuma waye ne wanda Allah ya bashi sanin rubutu zai zo ya rubuta ko kuma a wannan zamanin ko mutumin da yake da lauyan ba zai iya ya zo ya ce to ga lauya na ya zo ya wuce gaba a rubuta dukkanin abubuwa wanda kowa ya sani wane ga lauyansa in aka zo lauyan ne ya rubuta ga kofi a can ban wannan lauya kai ma an baka wani kofi duk lokacin da rigima ta taso in eh, ana zuwa shi kenan babu wata rigima wanda kowa zai gamsu cewa ana bin wannan mamacin bashi wala ya abakati kada marubuci yake an ba ya rubuta kamar Allah mahullah kamar yadda Allah ya fara da shi kaga ana tunatar da shi ni'imar Allah tun wannan rubutun da kai ka raina kana ga cewa ba komai ba wani ba yi da wannan ilimin kama allamahu Allah domin Allah shi yake ba da sani ba wai dan neman ka bane zaka samu ilimin yanzu nawa aji za a ajiye mutane a lokaci da wani makama riga ka zuwa makarantar amma wani a ƙarshe-ƙarshe za a kawo shi kuma ya fi ka ilimin rubutu ni'ima ce daga wajen Allah subhanahu ta'ala sannan kyawun rubutu shi ma ni'ima ce don ma galibi abinda malamai suke cewa galibi kalla an taji da aliman jamilal khabt zai yi wahala ka samu wanda yake da ilimi sannan yana da mu mutu su ne kaɗan kuma galibi dolayen aji sun fi kyau mu mutu <laughs> ku bincika yana ga akwai malaman makarantu da suke makin za su yi da aka yi da wannan abubuwa kuma tsakanin mata da maza idan aka haɗa mu mutu a hannun galibi mata sun fi kyau mu mutu to haka abubuwan suke nima ce kowa da yanayin yadda Allah zai ba kama allamahullah fal yaktub lalle fa ya rubuta wal yumli lillazi alaihi alhaq wanda hakkin yake kansa waye ne wanda hakkin yake kansa wanda ake bi bashi kai mai cin bashi kai ne hakkin yake kanka to kalli hikiman musulunci lokacin da za ku zo a rubuta bashi wa aka bawa bashi kai ne aka bawa bashi to yanzu kai ne imla'i shine falyumli lillazi alaihi alhaq kai da ka ciwo bashi kai za ka faɗi a rubuta kai za ka zo da lauyanka ya rubuta ni alhajiwa ne na karbi bashi ko rance ko kuma salaf a hannun wani kaza a rana kaza na miliyan kaza na ciwo wannan bashin bisa ga sharadin cewa nan da ainihin wata biyu karshen wata kaza kenan zan maido mar da kuɗinsa kashi zan basa. da shaidu kamar haka da wane da wane da wane dukkan rubuta ko ya sa hannu a yi signing da data ajiye kaga kai da ake bi hakki kai ka zo ka faɗi cewa lalle na ci bashi kuma zan mai da akwai wani ikirafi fiye da wannan wannan shi ne tabbatar da yi haƙƙin kenan wal yattaqillaha rabbahu lalle ya ji tsoron ubangijinsa in an ce bal yattaqillaha ya ji tsoron Allah ya wadata amma aka ce rabbahu ubangijinsa don ya san girman matsala an gane وليتق الله ربه ولا يبخل منه شيئا kada ya tauye komai a cikin wani abin da za a huta shi ya sa daga nan sai malaman sai suka ce to fadin cewa wal yattaqillaha rabbahu da wa ake nufi mutane biyu aka ambata kafin a ce wal yattaqillaha rabbahu domin akwai maganan wal yaktub bainakum katibun bil adl akwai maganan wala ya aba katibun an yaktuba kama Allah wa Allah duk wannan ana maganan katib ne sai aga ja fal yaktub fal yaktub wal yumli lil ladhi alayhi al haqq alladhi alayhi al haqq daga baya an ambace shi qablahu an ambaci katib ha kusan so biyu to wal yattaqillaha rabbahu zai koma ne zuwa ga ainihin allazi alaihi alhaq ko kuma zai koma zuwa ga kaji eh? to kaji a nan ma kun da gida biyu to malaman ma haka suka faɗa suka ce wasu suka ce ana maganan katib ne yanzu aikin shi ne dutin katib ne a nan ɗan shi ne to saboda haka shi ne marubucin sha za wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhaz minhu shay'an kada ya rike komai an gane yana cewa ni ne wane wane kaza yana bi na miliyan biyu amma a shi a gida shi da lauyan sun je sun hada baki sai ya zo ya sa a miliyan 1 da rabi na dubu 1500 ya bi iska kenan kaga ko ka fadi ka mutu ka zo da takarda dawa kai baka iya rubutu ba shi ya ka ka dauko ma kana fitowa ko a gaban algali idan aka duba kai kana da awa miliyan biyu amma abin da ka yi ta ka sa hannu a baka sani ba miliyan daya da rabi kaga shi ya za ta ci a nan katib din ne waliyattaqillaha rabbahu magana mafi gafi suka ce ba katib din bane ai allazi alayhi alhaq din shi ake nufi ai inda a ce katib din ne da aka ce masa wala yabkhaz minhu shay'an ai wala yazid kuma kada ya kara akwai wannan ihtimali akwai wannan ihtimalin shi tunda shi ai anan din shi marubuci ne kawai ba haƙƙi yake bi ba ba haƙƙi ake bin sa ba ba zai yi a ce masa wala ya ba hazmin hushayan kadai ba tare da dadin ba amma allazi alayhi alhaq shi kullum ihtimalin da yake zuwa kwakwalwar mu shine zai so yake ya rage bashin da ke kansa an gane baya bukatan ai ba zai yarda ya sake a kansa bashi ba tunaninsa gaba daya kullum ya rage bashin tunda shi Qur'ani anan yace wala yabkhaz minhu shay'an kenan allazi alaihi alhaq din ake nufi wannan shine qarinan da zai tabbatar da cewa allazi alaihi alhaq shi ake nufi wala yabkhaz minhu shay'an fa in kana allazi alaihi alhaq safihan aw da'ifan wanda ake bi hakkin shi wanda ya ciyo bashin in ya zanto safihan ya samu tabin hankali kwakwalwarsa ba yadda za a yi bai kai na sauran 'yan uwansa ba ko kuma ba'in yana da deficiency ba zai iya yaya rubutu ba ko abin da aka rubuta bai zai gane ba to kaga nan lalle sai a nan Allah subhanahu ta'ala yake cewa aw la yastati'u an yumilla ko kuma ba zai iya mai imla'in ba ba zai iya ba sabida abubuwa ne da ake yi lissafi ne da lissafai ne na kamfani da za a dauko wanda kalla an taji da mutumin da yake bai yi boko ba ya ce zai zo ya bi ma ya waɗannan abubuwa duka ya faɗa rubuta zai ba shi wahala kuma musamman yanzu da harka ayin ta bankuna da na kamfanoni da kake ganin nan da abubuwan da suka shafi insurance da sauransu lalle wani masalolin wani tagadan idan na kamfani da sauran abubuwa na banki idan aka fito da shi aka ajiye ko na magada ne lauya kansa zai ce zai je nema expert din wannan abin an gane to ta yaya za a yi haka kawai alhaji ware ko malam ware kawai zai iya ya zo lokaci guda wa'in wa'annan tarikacin takardun nan yanzu ya ce zai faɗe su duka daki daki dole sai ya nemi wani expert ɗin zai zama masa wakili da zai zo ya zauna a yi wannan tuwancin da shi shi ya sa aula ya safi wa an yi milla in ba zai iya ba faliyum lil waliyyi to waliyinsa ya zo lauyansa ko wani waliyinsa ko wani masaninsa zai iya ya shigo nan ya zauna ga abin da yake nufi shi fa kaza da kaza da kaza wani lokaci rubuta agreement ma masala rubuta agreement sai a zo a yi maka wani tuwanci wanda yake da mai harshen damo a faɗa ma kai baka fahimci abin baka ci haka ne ka za hannu ka za hannu ba an biyo da kai ta wata duniya kenan ai eh, to kaga wayannan duk inda za a samu masani shi masanin ne zai gane ba yadda za a yi wasa da hankalinka in za a nemi a cuce ga lauya masani ne wani lokaci ba wani da sun ga lauyan ba nufin cutar da kai din ma sai su boye ba za ma su gwada ba ba za ma su gwada ba a nan sai Allah ya ce wasu shidu shahidai ne ku nemi shaidu guda biyu min rijalikum a cikin mazajen ku tunda aka ce min rijalikum waɗanda ba musulmai ba ba a neman su su ba za cikin rijaluna an gane sun faɗi kenan ba wanda zai lissafa su a cikin wannan shaidu sannan kuma tun da aka ce min aljalikun to anan jumhu, za ka ga maza kamar na imam malik da tsawon jumhu suna cewa bayi ba za su fada a ciki ba saboda laisu jalina amma za ka ga cewa akwai waɗanda su da suka zo suka ce ah, wannan me yasa za ku fitar da su ku ce ba sa cikin ma dama su musulmai ne su ma min jalina, ko da bayi ne za su fada a ciki shaida ba za su iya ba da wannan ko wasu a hakan suka tafi amma Allah ya jaba in lam kuna julaini dama aka ci ai shahidai ne shaidu guda biyu da aka zo da shaidu biyun suka zanto ba su zanto mazaje ba to ya za a yi kaga an daga daga kawo shaida biyu kana zuwa to baka samu maza guda biyu ba to a nan ba sai su ba da shaida farajin namiji ɗaya da mata ne da mata biyu za su zo za su sa za su ba da shaida sai ya zanto mata biyu a madadin menene namiji ɗaya a hakan suke wanda kuma bisa wannan ka'idar na ne Allah fi auladikum lizakari mithlu a eh, hazil unsayi eh. wannan bisa wannan ka'idar kenan har yanzu daga nan wanda su malaman fikihun za su sani a galibi bisa ga dokan shari'ar musulunci irin wannan matsala idan ya taso to ina idan mutum ya zo da namiji guda ɗaya ya kasa samun mata biyu da namiji ɗaya ko maza biyu ya zo da namiji guda in ya zo kenan ma'ayyami ne kenan tare da rantsuwansa tare da rantsuwansa abinda ake cewa malamai suke cewa da shahid da menene ma'ayyami mudda'i za a hada kenan wannan wannan shi ne akwai hadisi akan wannan zai yi akan tabbatar da hakkinka a kotun musulunci zai yi in ka kasa samun shaida za ka iya zuwa da shaidu biyu ka je da shaida guda ɗaya da rantsuwanka shaidanka ɗaya ka sake ƙarfafa wannan shaidanka da rantsuwanka sai a baka hakkinka kai gaba wannan shi ne amma in ban manta ba kuma za na imam abu hanifa waɗanda ba su gamsu da ainihin shaida ɗaya da rantsuwa ba sai su suna ga anan ɗin ma tun da anan aka zo aka ce eh, fa’il lam ya kuna julaini fara wamma a ta ne to in ba samu wannan ba rajul ma ma'al yamin ma yaminil mudda'in shi ba ya halatta kenan to in hakan bai yiwu ba zai yiwu ka kawo mata biyu ka yanzu kuma ba kotu a baka ka. an gane abin da nake nufi Tunda asali dama maza biyu ake nema maza biyu ake nema in ba samu maza biyu ba sai a samu mata biyu da namiji ɗaya mata biyun a madadin menene namiji ɗayan har yanzu shi kenan ka tabbatar da shaidanka in ba a samu hakan ba ka kawo namiji guda ɗaya sai ka sake yin hanzu a baka hakkinka in hakan ba zai yi ba zai yi ka zo da mata biyu ka yansuwa waɗanda sun gamsu a mazaɓinsu zai yi a kawo namiji ɗaya da yamin sun gamsu mata biyu da yamin ɗin kuma waɗanda ba su yarda namiji ɗaya da yansuwa ba ba su yarda mata biyu da yansuwa ba har yanzu an gane ba abubuwan ba sai Allah ya ce min manta zauna mina shuhada'i cikin waɗanda kun yarda da su cikin shehu to kaga a nan ne ake bin adalatu shahid dole ne mai ba da shaida ya zanto adili kuma ibn asim a cikin tubatul ya ce wal adlu man yajtanibu al kaba'ira wa yattaqi fi ghalibi as-saga'ira wal adlu man in ana neman adali wanda ya nisanci kaba'ira wa yattaqi fi ghalibi galibi kuma kananan zulubban ma baya yi in ba ya bace ba ba a kama shi da kananan zulubban ma wannan shine sai yace mimman tawzauna min ash-shuhada'i wannan yarda da shaidan a ce an gamsu an karbi wannan shaida haƙƙi ne na alkali sai dai kai in kana da wani fa'ad ba baka gamsu da wannan shaidan ba na rashin adalci shi ko wani majhul kana da ra'ayar kai da lauyan ka zai ka faɗa a kotun cewa kaza ne ko ba ku gamsu da wannan shaidan ba saboda dalili kaza amma a ce wannan shaidan ya samu qualify ko bai sa wannan hakki ne na alkali shi zai tabbatar mimman tarzauna min ash-shuhada amma duka hakan me yasa ne Allah ya ce anta zilla ihdahuma domin cikin mata biyun idan daya ta manta ba zaki zakiya ihdahuma al-ukhra daya ta tunadar da daya abinda yake nuna ma hankalin mata bai kai kamar na maza ba wannan nas wannan mafhumin abinda yake tabbatarwa kenan to kuma duk wata kewa da ake yi da wata dawa da ake yi na a daidaita maza da mata wannan da'awa ce da ba ta da mamakari su kansu sun san cewa magana ce da baka ake yi magana ce da ba ta da hujja magana ce da ba ta da hujja in sun gamsu da cewa in sun gamsu tabbas haka ne ya mace da namiji babu wani bambanci a tunaninsu a hankalinsu a komai a halittarsu a ƙarfin jikinsu ɗaiɗai suke da sun hana wannan mata Clinton ta zama shugaban kasa a Amerika. me yasa suka take ta an fahimta gaskiyar magana shi yasa zaka ga duk wata cewa da ake yi na hakkin mata da ake yi na a daidaita tsakanin maza da mata wannan abin da hankali ba zai taba yarda da wannan ba kenan su faɗa min matan da take da juna biyu tana da 'yan biyu a cikin ta. da ke take nishi da ke take zama da ke take tashi kuma a za a ce wannan daidai take da kai kato da kake yawon ka a titi hankali ba ba zai gamsu da wannan ba hankali ba zai taba daukawa ba kuma in ana maganan haƙƙin mata musulunci shine ya zama bawa mata haƙƙi ko maganar doki mai baki wai shi ya fi guduwa da ake cewa wannan duk ba hakan ba ne kafin musuluncin ya zo ina ne a duniyan nan inda ake bawa mata haƙƙi babu shi hadisi ai azar yana nan cikin sayi bukhari umar bin al-khattab yake cewa wallahi in kunna fil jahiliyya ma na'uddu lin nisa'i aman hatta anzala Allah fihinna ma anzala wa qasama lahunna ma qasama wallahi a jahiliya mu ba ma daukan mata komai sai da Allah ya saukar da alqur'ani aka soma ambatan mata man amila salihan min dhakarin aw unsa kaga la yasqa qaumun min qaumin asa an yakunu khayran wala an hatta Allah fi hinna ma anzala rijalin nasibun mimma taraka alwalidani wal aqabun walin nisa'i mimma taraka alwalidani wal aqabun mimma qalla minha aw kathura nasiban mafruba gado ma ba a basu sai da qur'ani ya zaka sama ba mata gado can jahiliya mata ma ba kashewa ake yi ba bubbun ne su ake yi wa idal ma'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat bunne su ake yi أرضيت وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون haka ake tai a ma'anan da musulunci ya zo aka ba su haƙƙinsu aka ba su komai gadon mana aka ce yusikum Allahu fi auladikum li zakari mithlu hadhihi al fa in kunna nisan da matan ma aka soma saboda aka ya kamata a fahimci irin wayannan abubuwan wasu mata kawai a nan Sokoto ko a kazansu a nan birnin Maiduguri ko a Nijar sun fito hakkin mata wasu maganganun nasu ma suna ma wawaye musulunci ba su ma sani ba sun ma jahilci musuluncin kamata ya zo a karantar da su su gane meye ne fahimtar musuluncin kafin su je su yi wannan fafutukan wala ya aba shuhada'u idza ma du'un shaidu idan aka kira su kada su ki inji Allah tunda shaidan nan kalli mai ba da shaida Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah dan Allah ku zo ku ba da wannan shaidan yace wala ya ba hada idan ma du'u shaidu idan aka neme su kada su wa la taktumu shahada kada ku boye shaida Allah ya ce wa man yaktumha fa innahu atimun qalbi duk wa'annan ana fa magana akan shaida shaida shaida kuma dan Allah ake so a bada wannan shaida amma me yake damun wasu musulmai da za su je har hotuna ko gaban lawanai da za su je su ba da shaida wani ma an zuwa ma zai yi akan ƙarya don dubu goma ashirin da za a baka min in kaji za ka faɗa wa ka. wala ta samu an taktubu sajiyan au biyan ila ajali kada ku kosa kada ku gaji wajen rubutun nan fa da ake faɗa muku yanzu zuwa ga ajalinsa kuɗin yana da yawa ko ba yi da yawa ku da ya rubuta wannan shi ne hakki hakki ne zalikum aqsatu inda Allah wannan shine mafi daidai shine mafi adalci a wajen Allah Allah baya zalunta kowa kuma bai yarda ka zalunci kowa ba kuma bai yarda wani ya zalunce ka ba shine la tazlimuna wa la tuzlamu kuma babban muhimmin abu kai kaidin karkai zalunci shine important shine abin da yake yake da muhimmanci shi ya za da Allah ya tashi ya ce la tazlimuna ya zo da kai na ga zaluncin kafin wala muna wa aqwamu shahada ya fi tabbatuwa da daidaituwa wajen shaida wa adna ya fi kusa Allah ta tabu wajen kada ku yi shakka abu ba a ba idan kuka yi to fa wani lokaci jangon zai tashi ana zuwa wani zai ce shi fa ba hakan bane tunda ba ku rubuta ba ya sani dubu hamsin zai ce ma dubu talatin da dubun ka ashirin ko goma zai sha iska amma Allah ya ce illa an kuna, illa bi ma'ana lakin kenan illa an kuna tijatan hadiratan wasu ma suna karanta illa an kuna tijatun kenan wadanda suka karanta illa an kuna tijatun ya zanto takuna nan, ya zanto kana ce tamma kenan don kana in ta zanto ta hamma kenan kawai fa'il take bukata ba maganan isim da khabar ake magana ba an gane ba wannan shi ne wa tamamin ma in yaktafi aka ibn malik ce. kana ta tamma yakan takaita ne da fa'ilin kawai wannan shi ne illa an kuna tijaratan haziyatan in ya zanto mustasna kati sai zanto lakin kenan sai dai in ya zanto ciniki ne na shan yanzu maganin yanzu shine hadiratan kenan na yanzu yanzu to da yuna kuma wacce za ku kasuwanci ne da za ku gudanar nan take ku lissafa kashi ku ba da watse Ta wannan an kawo muku sauki ba maganan wani rubutu da sauransu an gane falaisa alaikum junahun Allah taktubuha babu laifi ko da babu ko rubuta ba amma ko da shi din ma wa ashidu idza tabayatum in ba za ku yi ciniki ku yi hutu zaka sayar da gidanka zaka sayar da filinka zaka sayar da motanka duk wani abu da yake da muhimmanci ko rubuta yana da amfani wala yubaq katibun wala shahid shi fa marubucin ba za cutar da shi ba shi shaidan ma ba za cutar da shi ba ko kuma marubucin kada ya cutar shaida ma kada ya zai cutar da wani tsakanin marubuci da shaida dukkaninsu in sun zo kada su cutar da kowa lauya da shaidan da za a kawo gaban kotu kada su cutar da kowa su yi gaskiya aikinsu don allah su ko kuma shi shaidan da lauyan dukkaninsu kada a cutar da su an gane ko ya zanto mabni ila lil fa'il ko mabni ila lil maf'ul irin wannan fi'ilin yakan dauki wannan yakan dauki wancan lil fa'il ko lil maf'ul duk zai dauka in ya zanto lil fa'il surin ne kada su yi zalunci in ya zanto lil maf'ul kada a zalunce su kenan an gane shi yasa ko da shaidan na in ya shiga a gaban alkali zai zo zai bada shaida fi sabilillahi don ku don ba kwa son gaskiya ya zo ya tabbatar da gaskiya gaskiya ta yi halinta Shi shikenan kuna zaginta ku zage shi ku buge shi a'a in za ku yi wannan kuma shari'ar musulunci ba za ta kyale ku ba shi ya sa ibn asim ya ce wa man jafa alqadi ya fatta adibu aula wa zali shahidil matlubu ce. fa man jafal ya fatta adibu aula duk wanda ya zo gaban kotu yayi wa alkali jafa'i a ladabtar da shi kan a kyale je ya tafi lafiya aula yace wa zali shahidin maqlub haka nan wanda yayi wa shaida ma jafa'i shi ma ya kamata a ladabtar da shi dan shaida ba shi ya kawo kansa ba an neme sa ne kuma dan yanzu ya tabbatar da gaskiya wa ashidu Allah ya ce ku kafa shaida baya a tun. idan za ku yi ciniki a tsakaninku wala yudha katibun wala shahid wa in taf'alu in fa kunce sai kun aikata hakan fa innahu fusukum bikum wannan fasikanci ne gare ku wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa yu'allimukum Allah Allah zai sanar da ku wallahu Allah alimun wanda yake da cikakken sani ne bi kulli shay'in da komai ba wani abin da za a ce Allah wai bai sani ba duk wajen rubutu da hakkin mutane da za ku ga ku shiga lungu ku fito ku yi dogon tuwanci ku kawo wasu terms da mutum ba zai gane ba don ku cutar da wani to Allah masani ne akan wannan abin da kuke yi an gane to wannan ana magana a gari da ana zaune amma sai Allah subhanahu ta'ala ya kawo bayan wannan sauki a halin uzuri muna magana muna zaune misali a nan cikin birnin maiduguri shine inda akwai hotuna masana marubuta wane ne ba na lauyoyi a nan rubutu ba zai ba mu wahala ba amma a halin tafiya a tsakiyar daji akwai uzuri da wani guzarin sama zai kare masa a dajin zai ciyo bashi ya ce yan mun shigo birni zan biya wallahi ba ne da guzari ba haka yakan faru an sani wani ba za a saci kayansa a halin tafiya ba bai sani ba washe gari sai ya tashi kafa babu babu an sace shi to dole ne za ka ga cewa za ka zo za ka samu wasu ka ce to ba ina bukatan bashi a halin tafiya shi ne a nan allah ya ta wa in kuntum ala safarin in kun zanta kuna halin bulaguwa kuna kan tafiya walam tajidu katiban sannan kuma ba ku samu marubuci ba farihanun makaboda sai ya zanto ku ba da a nan jingina a hannu shi ne makaboda kash dauki jingina ka ba da wallahi to gashi nan ba ni bashin dubu hamsin ai kai kasan wannan wayata ta kai dubu sittin ba eh to ga jingina na baka wayata ba ni dubu hamsin in allah ya kai mu mai dugoyi zan biya ka sai in karbi wayata kenan an gane kalli ba addinin musulunci ba abinda ya bari irin na hukunce hukunce duka akwai su shine makaro ba. amma kwa in amina ba a bar in sashinku ku suka amintu da sashi domin ta yi wannan abin da ake mutanen da za su zo su ciwo bashin nau'i nau'i ne akwai wanda dama kai gaggaba kama san halinsa ba kawai yau ne kaga ta sama ya fado ba yana neman kuɗi to kaga wannan ta yi gace to ka kawo jingina yin aji amma akwai wanda dama kun shayin mu'amala ko kun shayin kasuwanci a akwai dangantaka na abokantaka ko kuna waje ɗaya ko wani makocinka ko wani dan uwanka dalilai da dama zai sa za ga za amince da mutum wanda wani gasan ko ka mutu zai kawo wannan hakkin bai ba zai cinye zauna ba an gane to a irin wa'annan sai Allah yake ta bal yu'addi allazi tumina amanata wanda aka daura masa amanan na aka amince da shi to shi ma ya ji tsoron Allah ya mayar da wannan amanan an gane shi ma wal yattaqillaha rabbahu shi ma ya ji tsoron ubangijinsa tunda an amince da shi kaga galibi idan aka amince da mutum shi ke nan tun da an amince ba a rubuta ba sai daga baya ta ya fito da wani halin da ba a sani ba tun da ya san ba a rubuta ba ya san ba shaida to wannan shi ma aka ce to ya ji tsoron Allah ya dawo da hakkin mutane hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abu hurairah a cikin banu isra'il wani mutum sai ya ji ya samu wani ya karbi bashin alfu dina zinari dubu bashi kash aka baza. aka rubuta ajali lokacin da zai maido da wannan kudin da aka rubuta shi wanda ya bada bashin ya ce kaje ka zo da shaidu ni bi shuhada kaje ka kawo min shaidu sai ya ce kafa billahi shahidan Allah ne shaida na Allah kuma ya isa ya zanto shaida ya ce fa’aji ne bil kafil ka je ka kawo min da garantunka ya sa hannu ya ce kafa billahi kafila Allah ya isa ya zanto kafil ya zanto garantuna ya ce haka ne ya lissafa ya watsa ya ce ce ka’in in lokaci ya ka domin da dukiya ta ya fita ya tafi lokacin da ya kamata ya mayar da wannan kudin yi ya tashi ya zo zai hau jirgi garin da yake da inda ya ciyo bashin akwai teku ko kogi sai an hau jirgi tukun ake zuwa yana zuwa kuma ba jirgi ya saya ana ta jiran jirgi har ya gade ya bada lokaci ya samu tabbacin tafiyar nan fa ba za ta yi ba sai ya ji ya nemi itace ya huda cikin wannan itacen nan ya rubuta wasiƙa ni ne wane kaza da na ciwo bashin kana kaza da ma nace ma wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi kabilan na faɗa ma zan mai da ma wannan kuɗi Allah ya sani ina son in dawo ma da kuɗinka amma da nazo gashi babu jirgi ya rubuta wasikan da dinari wannan dubun ya za cikin itacen ya da wannan wajen ya sake maida shi itacen gungumen itacen ya ɗauki wannan gungumen itace ya Allah ka san wannan ga alkawarin da muka yi da kai na ce masa kafa billahi shahidan kafa billahi kabilan ya Allah ka isar masa da hakkinsa ya jefa gungumen itacen nan cikin teku mutumin nan ya ga lokaci ya zo bakin teku yana tajiya wannan mutumin in ya ga jirgi ya zo ta kudin sa ya zo shi ba bukata ta taso yana tajiya mutumin nan bai zo ba ya tafi bari ko ba gida kawai sai ya hange gungumen itace a cikin ruwa yana cambal cambal yana ya ce bari ko wannan itacen a gida a dan fasa a zo a yi tuwo da shi yana jiran wannan itacen ya dauka ya ba mata ya ce a fasa a dafa abinci da shi ana fasa aka ce baban wane ga abin da muka samu a ciki yana fitarwa ga dukiyarsa dinari dubu ga kuma wasikan wannan mutumin yi da wakafa billahi shahidan wakafa billahi kafila kenan lokaci yana yi wannan mutumin kamar mai sani bayan ya lissafa wannan dinari dubu nan ya ce maran kaza ya ce babu wani sakon da ka aika min da yace eh wannan lokacin da na fito ai gashi gashi gashi abin da muka yi amma ga abin da na yace to sakon ka ya iso gare ni kenan kaga wannan shine falyu'addi allazi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu Allah yace wala taktumu shahada kada ku boye shaida wa man yaktumha duk wanda zai boye shaida fa innahu tabbas ku san shi lamarin fa azimun qalbuhu wannan mutumin ba mai zunubi ne zuciyarsa ya zanto in ma muka ce azim in ya zanto khaba ne ma qalbuhu zai zanto shi ma fa'il ne na wannan azim din kenan an gade wallahu bima ta'maluna alim Allah alimin masani ne ga bima ta'maluna abinda kuke aiwatarwa dama a cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya amince mutumin da yake ba'if ko safi ko wanda ba zai iya yi imlayi ba waliyinsa ya zo ya rubuta ma sannan ya a samu marubuci ya zo ya rubuta a nan sai muka ce to lalle a nan zuwa ga yanzu abinda muke ga a duniya musulmai ko ina muna da lauyoyi da musulman mu suna amfani da waɗannan lauyoyi kuma za ka ga mutane sun fiye tambaya kullum suna sha mana tambaya akan me wannan aikin wannan abin shine ne muka ce to za mu yi bayani a yau amma na ga bayanin ayoyin da na biyo sai na ga cewa fa in muka ce za mu haɗa waɗannan bayanai guda biyu za mu yi kusan kwana uku ayoyin nan fa ma'anoninta ba za su fito ba shi ya sa sai na taya na ce in gade ma'anonin ayoyin idan suka fita daidai gobe in sha Allah idan muka zo za a alkawarin da muka ɗauka za mu cika malam karanta mana waɗannan ayoyi har zuwa karshen wannan suwan su ji kafin mu tashi lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله أكرمك الله صحيح.